يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد يا قوم تانينا يوم ملكي ناكني ku ne da rinjaye a ƙasar Masar, amma wane ne zai taimake mu daga azabar Allah idan ta zo mana sanadiyar kashe annabi Musa? Sai Fir'auna ya ce, Ra'ayina shi ne ra'ayi, kuma hukunci na shi ne hukunci, kuma na yanke kashe Musa don kawar da sharri da barna, kuma babu abin da nake nuna muku face daidai da shirya.